بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar da muka saba muna amfani da rarar lokacin da muke da shi na safe a cikin wannan wata na ramadan domin fa'idantuwa da karatu a cikin littattafan lura to kuma yanzu muna karanta al-mu'allaqat saba muna sharhi akan waƙoƙin tare da ɗan ta'aliki kaɗan muna tarjama tare da ɗan ta'aliki kaɗan muna nan akan mu'allaqar tsarafatu bin abd idan ba a manta ba a karatunmu na baya mun tsaya a baiti na na nawa ne talatin da uku ko ita mu'allaqar tsarafatu bin abd ita ce ta fara da likaulati كل خولة أطلال ببرقة سهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد تعابيتي نتلاتين دأكو شي ذا متاشي نتلاتين دأكو لكي نمكو ينا كفا تتاقوى ننتاسا سيكي توا وصادق تاسمع التوجس للسرى لهجس خفين أو لصوت منددي منددي منددي مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامع شاة بحوملا مفردي وأروع نباض أخذ ململم كمردات صخر في سفيح مسمد وأعلم مخروط من الأنف مارن, مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزددي وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة ملوي من القد محسدين يتي وصادقة سمع التوجس كما تنادى وإن سكنوا ما سطنن جمولين صادقة سمع التوجس كنوا وأذنان كنا صادقة سمع التوجس ما سطنن جمولين آه، التوجس شيني kasa kunne ka jiwo abin da yake kaiwa da komowa to isu wannan na nata lissura na tafiyar dare in koya ta ji kyas din tafiyar dare to tana tana gane ana tafiya tana ji li hadisin khafiyin saboda murya ko kuma saboda motsi wanda yake ɗan kaɗan auli sautin munaddadi ko kuma muryar da aka ɗaga ta to duk tana jin su mu'allalata ne su waɗannan kunnuwan guda biyu ababen kaifafawa ne an kaifafa jin su ta'arifu al'itqa fihima fihima wato za ka gane cewa 'yar asali wato za ka gane cewa 'yar asali ce a cikinsu da ganinsu za ka san cewa 'yar asali ce ba jabu ba ce ba domin al'atiku shi ne abin da yake annajibul karim walyattawafu bil baiti al'atiqa mhm. to mu'allalata tana ɗin kuma a talilu shine wasa abu kamar wasa kibiya ko takobi ko wani abu makamancin to ni ta'rifu al-itqa hima ka sami'atai shatil shatin wato kunnuwan nata yadda ka san kunnuwan bauna nan ya sifanta bauna da shat mufradi wacce take mai ɗaɗaya bi haumala a jejin haumala ko ɓauna ko barewa kowace za ta iya ɗaukar shat a nan abin da yake nufi amma dai yawanci shura suna fassara ta da ɓauna ka san ɓauna in tana da ɗaɗaya a in tana nan ita kaɗai a daji to fa duk wani motsi tana jin jinsa don haka tana cikin hattara ko yaushe to haka wannan taguwar take wa na babun a أخذ ململم كمردات صخر في سفيح مصمد وأروأ دوت زوتيا mai basira na babun wacce take mai yawan motsi wannan arwa'u din shine zuciyar da take tana saurin faɗaka saboda fahimta da zaka'i shine ake cewa arwa'u ai wa qalbun arwa'u babun wacce take mai yawan motsawa akhazzu mai sauri gaggawan motsi akhazzu eh, ko ahazzu mai gaggawar motsi an fahimta ko eh, al-ahazzu al-khafifu sari mulamlamun wacce take a tattarawa ita zuciyar in ka ganta wato kamirda ti sakhirin kamar ƙanƙarar dutse kamar ƙanƙarar dutse ce fi safihin wacce take kan wani dutse musammadi abin ƙarfafawa an gani to haka zuciyarta take ka duba ka auna ka ga yadda ƙanƙarar dutse take akan dutse to haka zuciyar take wa a'lamu sannan kuma da wani leɓe na sama shine a'lam leɓen sama wanda yake an masa an huda shi an masa an masa alama irin yadda ake yi wa raƙuma makhurutun min al'amfi wanda aka tsago shi daga dattin daga hanci marinun mai raushi yadda dai ake ganin raƙumi atiqun wato yace zaɓaɓɓe ne matatar jimbihil arda duk lokacin da ta sansani ƙasa da shi tazdadi sai ta ƙara gudu wa a'lamu da wani leɓen sama makhrutun min al'ansi wanda aka tsago shi tun daga hanci marinun wanda yake mai raushi a zaɓaɓɓe ne matatar jimbihil arba duk lokacin da ta sansani ƙasa da shi tazdadi sai ta ƙara gudu ita wannan taguwa ɗin <clears throat> wa in shi itu lam turqi idan na ga dama na'am eh, wa in shi itu in na ga dama lam ba za ta yi sauri ba saboda na sayar da nake riƙe linzamin nata kaga can mirƙalin ko ruhu wa tartabi ko a can baya mirqal mai sauri to wa in shi'tu lam turqil in ga dama ba za ta yi gaggawa ba wa in ito arqalat in ga dama kuma za ta yi gaggawa me yasa za ta yi gaggawa makhafata malwiyin saboda tsoron wata bulala lankwasashiya min alqaddi wacce take an yi ta da fata mufsadi wadda take an cure ta wato an kware wajen yinta wajen tufkata za ta yi gaggawa saboda ita wannan bulala malwiyun min alƙaddi muhsadi dinnan duk gaba ɗaya bulala ne makafata ha kenan makafata malwiyin min alƙaddi musadi. <clears throat> al-ihsad kuma shine al-itqan ko kuma al-ihkam wa wa in shi'tu sama wasiqal الصخور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيددي على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفسدي yace wa in shi'tu in naga dama ra'asuha kanta samawa su kuri zai zo daidai da koshiyar siddi wa'amat kuma ka ganta in ga dama tana ninƙaya? bi zab'aiha da damatsanta na ja alkhafai da ni irin yadda ka san saurin da jimina take yi wa in shi tun na ga dama sama kuri ɗalkuri ra'asuha ra'asuha ne fa'il ɗin maf'ulun bi ɗin wasu kuri. in na ga dama kanta zai zo daidai da koshiyar sidi an san koshiyar ko eh in an siddi a gaban mutum ba ko wani abu wanda yake kaman Eh, eh, mai kamar dai koshiya din da ka sani koshiya shine cokali ko kuma kofi cokali ko na yawwa to shi to to kaga ga yana kama da shi ake cewa koshiyar siddi to shi ne yake cewa in ya ga dama zai janyo kanta har sai ya zo daidai da koshiyar siddin ya yi daidai wa'amat ga kaman tana ninkaya bi da ba'iha da matsanta saboda gudu naja alkhafai badi irin saurin jimina an naja an naja'a a yi sauri a yi sauri ko alamis to yanzu an gama da sifanta jiminan nan a cikin baiti 24 sai aka ce alamis liha kan irin wannan taguwar amdi nake gudu nake shuɗewa iza ƙala sahibi a lokacin da abokina ike cewa ala laitani afdika saurara ma'ana na'am laitani ina ma dai a ce afdika in fanshe ka min ha daga wannan tafiyar ajeji wa aftadi kuma nima in fanshi kaina to ina jin kamar lokaci ya yi za mu dakata a nan insha Allah sai kuma sai kuma insha Allah mu ci gaba a zama na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh